يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato da sake haduwa a wata shekara ta daban shekara ta 1443 a wannan masallacin mai albarka na Profesa A.A. Gwandu inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan Ramadan. Kamar yadda kuka sani yau Asabar ɗaya ga watan Ramadan wannan watan mai albarka kuma da yadda Allah kamar yadda aka saba daga yau za mu ci gaba da gabatar da tafsiri a wannan masallacin har abin da ya sawwaka. Kafin mu ci gaba da tafsiri na farko abin da yake so mu sani shine mu gode ma Allah da ya kawo mu wannan wata da ya kawo mu wannan shekara samun dama ce a ce ka shekara kana sallah salloli guda biyar kana tasbihan da a ciki kana karanta ƙur'ani cikin waɗannan sallolin sannan watan ramadana ya zo a ɗoka da kai a ƙare da kai wannan ba ƙaramin falala ba ce don shi annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane wanda rayuwa ta yi tsawo kuma ayyuka ne suka yi kyawu domin wanda ya rasu jiya kai da ka kawo yau kai wannan azumi ka samu wata lada da bai samu ba ka samu wata falala da bai samu ba da an haife ku rana ɗaya da mutum kuka balaga rana ɗaya kuka dinga ayyukan ibada sai ya riga ka rasuwa da yini ɗaya kai bayan wannan yinin ka samu salloli guda biyar ka samu tasbihan da ake ciki da tasbihan da ake bayan sallah ka samu kyautata ma iyayenka ka samu mu'amala ta kwarai da mutane to ka tsere mai nesa ba kusa ba hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi da sunani a Ibn Majah wanda Sheikh Nasruddin Albani ya inganta daga Talha bin Ubaidillah Talha bin Ubaidillah yana cikin asharatu mubashshiruna bil janna wannan hadisin da ya rawaito muna yana nuna muna falalak ka kawo wata shekara ka samu wani Ramadana na daban ka samu wata shekara kana bauta ma Allah akan wanda ya rasu kafin wannan lokaci Talha bin Ubaidillah yake cewa anna rajulaini qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane guda biyu sun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an tare suka musulunta sun zo daga wani gari da ake mabala daga wata kabila ne wanda yake da yahudawa ne kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo su biyu suka musulunta tare wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min min sahibihi su biyu ne amma ɗayan ya fi ƙoƙarin ibada akan ɗayan ɗayan ya fi ƙoƙarin bauta akan ɗayan fagazal mushtahidu minhuma wanda ya fi kokari cikin su je jihadi fi sabilillahi fastu shida sai ya samu shahada kaga ga da kokarin ibada ya fi dayan kokarin ibada sannan ga ya je jihadi fi sabilillahi yayi shahada thumma makata al-akhar ba'dahu sana sannan ɗayan ya tsaya bayan shi shekara ɗaya sun matu fiye sannan ya mutu mutuwa ta irin normal mutuwa wadda mutane suke yi ana ɗalhatu sai Dan bin ubaidullahi ya ce ɗaya daga cikin ashirin bashirin biljanna sai ce ba ra'aitu fi ma yaren na'imu sai ni yi mafalki sai ni ga ka anni inda babil jannati sai ni ga gani a bakin kofar aljanna iz ana bihi ma, sai gani tare da waɗannan mutanen guda biyu wa qad kharaja kharijun min aljannati sai ga wani mai fitowa ya fito daga aljanna wani mala'ika ya fito daga aljanna fa azina lil ladhi tuwfiya li akhir minhuma sai ce wannan wanda ya rasu wanda bai shi kokarin ibada ba wanda ba jihadi ya tafi ya rasu ba sai aka ce mai ya shigo aljanna sai ya shigo sun maharaja sannan uh, mala'ikin ya koma fituwa lilla lillabistu shida sai izini ga wanda ya shahada daga baya ya shiga sun maraja a ilayya sai mala'ikin ya koma dawowa inda nike ni sai ce mini irje kai ka koma Fa na hulam ya adilaka badu kai har yanzu lokacinka bai yi ba fa asbaha talhatu yuhaddithu bihi an-nasa sai ana bin ubaidillah ya waye gari na taba mutane labari cewa kun ji mafarkin da ne jiya mutanen nan guda biyu da suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam gudansu mai kokarin ibada wanda ya je wajen yaki yayi shahada da ɗayan da bai kai wancan kokari ba amma ya rasu bayan shi da shekara ɗaya na yafi farkin mu uku ga mu bakin kofar aljanna mala'ika ya fito ya ce mana bayan ya fara shiga sane ya koma dawowa ya ce mana farkon ya shiga sane ya ce min ni bai lokaci na bai yi ba in tafi daga baya fa ajibu li zalika sai jama'a suka ta mamaki haka ya za a yi wannan ya shiga aljanna ya riga wanda ya fi kokari wanda yayi jihadi yayi ya yayi shahada shiga aljanna fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min ayyi zalika ta'jabuna cikin labarin me ya ba ku mamaki qalu ya rasulullah haza kana ashadda ijtihadan suka ce ya manzon Allah wannan ya kasance ya fi kokarin bauta ya fi kokarin wajen ibada sun masu shi da fi sabilillahi sannan aka kashe shi yayi shahada fi sabilillahi wa dakhala hadha aljannata qablahu sai ga wannan ya shiga aljanna kafin shi ya shiga faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alaysa qad makasa hadha da husana shin wannan ba ya rayu nai ba yayi shekara daya qalu bala ya rasulallah suka ce haka ne ya manzo Allah yayi shekara ɗaya bayan shi yace wa ajraka ramadana fasamahu har ya samu wata ramadana yayi azumin ramadana wanda wancan bai yi ba qalu bala suka ce haka ne ya rasulallah wa salla wa salla kaza wa kaza sajdatan fi sana yayi sujuda dari kaza dubu kaza a cikin shekara daya yayi ta salla wancan bai yi ba qalu bala suka ce haka ne ya rasulullah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fama bainahuma abadu ma bainas sama'i wal ardi abinda a tsakanin su na falala ya fi abinda a tsakanin sama da ƙasa falalan mutum ya shekaro yana bauta Allah mutum ya shekaro yana salloli guda biyar mutum ya shekaro yana karatun Qur'ani mutum ya shekaro yana tasbihi mutum ya shekaro ya samu watan Ramadana ya azumci watan Ramadana don ka yan uwa na bayan Allah waɗanda muka yi wancan azumin da ku kuma Allah ya sake raya muka wannan azumin to ba karamin falala bane ba karamin falala bane Allah tabaraka wa ta'ala yi muna ba karamin girma da daukaka muka samu ba sai mun ta gode ma Allah da wannan damar da muka samu abu na biyu mu yi kokarin ibada mu ta ijtihadi wajen ibada da bauta a cikin wannan watan mai albarka tunda mu mun samu mun riski wannan watan da wasu ba samu suka riska ba to kamata yayi duk yadda ake kokari mu yi kokari cikin wannan watan cikin abin da ya kamata mu yi na farkon su akwai yawaita karatun alkur'ani bai kamata a ce ramadan ya isko ka ba hayya fita kawai ƙur'ani sai dai ka ji a rediyo sai dai ka ji a wurin tafsiri a'a ya kamata kai ma kana da naka tsari na karatun alkur'ani idan bayan kowace sallah kana karanta feji hudu fefa biyu shafi hudu to za zaka soci ƙwar'ani so ɗaya a cikin watan azumi Fefa biyu kawai feji hudu kawai ka karanta bayan asuba feji hudu bayan azahar feji hudu bayan la'asar feji hudu bayan magariba feji hudu bayan isha feji hudu ga ya zo maka da sauki kuma yinin ka gaba ɗaya ka mai da shi karatun ƙwar'ani kuma ka samu saukar ƙwar'ani so ɗaya. idan kana karanta feji takwas bayan kowace sallah za ka sauke alkur'ani so biyu idan kana karanta peji goma sha biyu za ka sauke ƙur'ani so uku a kowane azumi kaga wannan ba ƙaramar falala ba ce kuma ya zo maka da sauki amma mu sani watan ramadana watan ƙur'ani ne Allah ya zaɓi wannan watan ya saukar da ƙur'ani to akwai wani saƙo da Allah ya aiko mana ciki don Allah ya zaɓi wannan watan ya saukar da lailatul qadar ciki akwai wani saƙo da Allah yake so mu fahimta ciki don haka mu dage wajen karatun ƙur'ani a cikin wannan wata kada mu bari a yi ba da mu ba na ɗai kenan cikin har yanzu cikin wannan ya kamata mu dage wajen sallar dare za a zo lokacin sallar dare sai ka ga masallaci ya cika masallacin da nake sallar asuba yau ko da ni fito ya cika har waje wanda yake in ka yi iliman na wala balin kana samu sahun farko ko sahun na biyu amma yau ka a tada sallah ba sha Allah masallaci ya cika to kada wannan ayi kasa a gwiwa ya kasance cewa ko da azumi ka sha biyar an canza haka yau innan da zaka je wajen sallar tarawih kowane masallaci zaka iske shi cike maƙil to amma ba nan gizo ke tsatsa ba idan an yi kwana sha biyar sha bakwai za a iske wannan yawan to haka ya kamata a iske ah, a habbula amali ilallahi adwamuha wa in kalla Allah ya fi aikin da aka dawwama ana yi ko da kaɗan ne da aikin da za a ɗauko da yawa kuma a kasa a dace da dukkanin nau'ukan ibada a dace da zuwa wajajen tafsiri da saurarensu su a kafafe na sada zumunta irin facebook da sauransu da kuma saurare a rediyo da duk inda ake samu a saurara wannan watan shi kaɗai ne watan da ake samu ake tafsirai da yawa ka saurari malamai da yawa kowa yana faɗin fahimta ta kowa ya ɗauko daga magabata yana gaya maka ga yadda wannan ayar take nufi ga ma'anar wannan ayar ga wata aya da ta fassara ta ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace zaka azumi kakar tafsiri ce kakka yadda ai ta wannan tafsiran kai ma baka samu rabon ka ba na halatta da saurare a rediyo da saurare a MP da saurare a duk abin da zaka iya saurare ya kamata a ce ka saurara akwai wata shuba da wasu suke kawowa cewa idan azumi ya kama jaka ɗauki nauyin tafsiri gara ka ɗauki nauyi ga talakawa suna jin yunwa a basu kuɗi su sai abinci sai mu ce wannan waɗanda suka yi wannan shuba ba su fahimci abin da ya kamata ba abin da ya kamata shine a taimaka ma talakawa bayan an taimaka ma talakawa kuma a ɗauki nauyin tafsiri a saka dukkanin su ayyuka na ibada ne kuma idan ayyuka na ibada suka taru ba a cewa a yi wannan abin wannan sannan duk mutum nawa ne ke ɗaukar nauyin tafsirai mutum nawa ke da dukiyar taimaka ma jama'a duk in ka ɗoki a jiha mutanen da ke ɗokan nauyin tafsirai gaba ɗaya ba su wuce mutum talatin mutum arba'in ba gaba ɗaya a jiha kuma a jiha za a samu fiye da mutum dubu masu arzikin taimakawa amma duk ido sai su yi ga waɗannan mutane arba'in don mi suka yi don mi ba su basuwa ba shi mai faɗin wannan a facebook yake rubutawa bai san data sai da ya amfani da data ya facebook ba ya ba talakawa kuɗin amma saboda laifi dutse ne laifi eh, dutse ne sai ka take na kike hangu na wani bawan Allah a kan ka zo ka rubuta wannan datan nan da kake saye a wata data dubu biyar dubu goma data dubu kaza da kai yi posting ɗin a facebook ka ɗauko ta ka ba talakawa wancan ya ba talakawa yawan mutanen da ke facebook sun fi ninninka ɗaruruwa bisa ga yawan mutanen da ke tafsiri amma saboda wannan yana harkar Allah sannan gidajen rediyo nan shekara ɗaya suke yi suna sa kiɗe-kiɗe suna sa shere shere shirye-shirye suna sa campaign suna sa kalla in an tashi kamfen live ake awa ɗaya awa biyu awa uku amma duk lokacin mutane ba su jin yunwa sai an ce a'udhu billahi minash shaitani raje sai ce yunwa muka je kaji wannan da shaitan ke wasa da zukatan mutane shekara ɗaya fa wata goma sha ɗaya gaba ɗaya abubuwan da ake sa daga kiɗe-kiɗe yanzu ko mutane ba su samun fa'ida ko ɗaya a wa'inan tafsiran da ban wa'inan gidajen rediyo su sa wa'inan kiɗe-kiɗen da a sa karatun ƙorani don Allah wani ya fi fa'ida kai da a kashe ma kawai ake za a biya kuɗi ka a sa kowane tafsiri a kashe gidan rediyo da a kashe gidan rediyon da a sa waƙe-waƙe wani ya fi fa'ida ai gara an kashe to amma da an sa ƙorani kawai sai shi ɗan ya zo ya dinga wa majibinta ne wahayi cewa yanzu mutane yunwa suke bi a ɗauki kuɗin nan na awa ɗaya a ba mutane su ci abinci in kuma aka sa aka ce ga ana an sami ne aka yi kamfe ne aka yi sai ce kowa ya koshi a menene aka sa ai waka yabon fati kaza ne ake ce alhamdulillah kowa ya koshi menene aka sa tafsirin alqur'ani ya yanzu kowa ke jin yunwa kai ka san shedan ne ke wannan da sisa shedan ne ke sa mu mutane wannan haka idan mutane suka tashi za su je umra sai a ce da mutum ya je umra gara ya ba talakawa kuɗin haka ne idan ana tsananin yunwa mutane ba su da abincin da za su ci za su mutu amma a lokacin annabi sallallahu irin yunwar da akwai ta lokacin annabi sallallahu wadda iyaka ai wata uku ba a dafa abinci ba ita kan annabi sallallahu ya bari mutane su je umra irin yunwar da a lokacin annabi sallallahu alaihi da mutum yana da zane daya bai da mayafi mutane mun karanta a sahih muslim wata biyu da suka wuce shin karatun da muke na sahih muslim annabi sallallahu yana zaune wani mutumin madina ya zo inda shike yana zuwa ya gaida shi ta annabi ya tuna sa'ad bin ubada bai da lafiya Ya ce ya mutanen madina ya sa'ad bin ubada ya jikin shi suka ce ya samu sauki sai annabi ce ku tashi mu je diba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum goma sha suka tashi zuwa diba shi duk cikin su babu mai mayafi zane kawai gare su saboda kananin talauci duk cikin su babu mai takalmi saboda kananin talauci duk cikin su babu mai hulla saboda tsananin talauci mutum goma sha to idan mutane na da irin wannan talauci a ce duk babu mai hula a kai duk babu mai riga kowa wando ɗaya garai duk babu mai takalmi to gara a ɗauki tafsiri inda irin wannan yunwa ce gara a je umra domin irin wannan yunwa akwai ta lokacin annabi amma ana zuwa umra amma an shiga ga mutane ne suna ta mutuwa na unguwa kaza gaba ɗaya sun mutu saboda yunwa to lokacin ba za ka je umra ba sai a zo a bada abinci tsakaninku da Allah da wannan lokacin da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya fi ko hadawa ba ka yi yanzu ina ne mutane goma sha bakwai da za ka samu a jari ga su gaba ɗaya babu mai hulla a kai ga su gaba ɗaya babu mai takalmi saboda talauci ga su gaba ɗaya kowa iyaka ta wando babu mai riga saboda talauci amma a wannan talaucin annabi yake bari a je umra annabi ya tashi a masallaci na. da ya tashi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane cikin suna cikin tsananin yunwa ba su da tufafi sai ya ce duk wanda ya yi layya kada ya bari abin naman laye ya wuce kwana uku ya rade matalakawa kaga da ake jifa tsuntsu biyu da dutse daya yi layyar ka a ce ba a layya, a ɗauke kuɗin layyar a raba matalakawa suna jin abinci yi layyar amma in an yi layyar a raba abinci haka ake fi sabilillahi kididdiga ta nuna mutanen da ke zuwa umra a unguwanni su suke taimaka matalakawa za ka samu unguwa akwai mai kuɗi da ke iya taimaka matalaka akwai su guda talatin a unguwa cikin su guda biyar suka tafi umra su suka raba shuga su suka raba shinkafa su suka raba gero akwai guda ashirin da biyar ba su je umra ba ba su raba gero ba ba su raba shinkafa ba amma yan tashi su ake suka a ce waɗancan don mi suka raba gero don mi suka suka je umra ai da sun raba matalaka bayan su ke raba matalakawa wannan kuɗi mutum nawa ke zuwa umra yanzu ka ji umra fa ba a fa zuwa umra daga Najeriya fa jirgin da ke zuwa umra directly daga Najeriya jirgi guda ne shi ne saudi arabian airlines ba kullum fa yake zuwa ba sai ya je daga litinin kila sai so biyu a sati amma zuwa ingila daga nigeria kullum wajen jirgi goma ka zuwa kullum direct flight wanda ba ta ya tsaya ko ina ba ko BAA so biyu yake zuwa bai tsaya ko ina ba Air Alan yana zuwa AirPeace yana zuwa jirage daban-daban suke zuwa kullum. sannan wasu in ka je zaka je Saudi Arabia yanzu sai ka shiga Ethiopian Airlines in ka je Addis Ababa daga nan jirgin ku ya tashi zuwa Saudiya daga Addis Ababa kafin jirgi ɗaya ya tashi zuwa Jidda sai goma sun tashi zuwa Ingila kullum mutane zuwa suka Ingila amma sun yi daidai ina yayi Ingila a ah, to ba matsala mutane sun koshi ina yayi dakin Allah a ah, mutane yunwa suke ji jama'a ku yaki da shedan akan irin wannan tunane sannan kuma a kaddarta haka ne a kaddarta cewa ba mutane talakawa ya fi lada bisa ga zuwa umra a ta haka ne a ta ba talakawa ya fi lada bisa ga ɗaukar umra a ta bisa ga ɗaukar tafsir a ta haka ne idan mutum ya yi mafzul akan fadil ba a suka tai idan ga abin da ya fi sai ka yi wannan abubuwa duk abubuwan kwarai ne zuwa umra ba mai cewa sabon Allah ne zuwa umra abin kwarai ne ba talakawa abin kwarai ne to sai ka zaɓi wanda aka fi ya falala kai na ƙasa ba a sukarka misali da mutum ya zamna masallaci yana wa annabi salati da ya zamna masallaci yana karatun qur'ani wa filada harafi ɗaya lada goma to sai a samu wani mutum ɗaya waje yana zama ne kawai yana kallon mutane yana jiba sai wani ya shigo masallaci yana ya salati sai ya dinga suka yi. don Allah ji maimakon ya je kama karatun qur'ani yanzu ya koma yana salati don Allah ya yi abin suka ko abin yabo yayi abin yabo yayi ba abin suka yayi ba ko da ka ce ai zuwa umra ba talakawa ya fi zuwa umra to abin yabo yayi mutane kullum ga su hanyar dubai kullum ciki ake hanyar dubai ana ta tafiya amma duk an yi daidai tunda za a je a yi salfi ne an fi salfi zai je ba matsala wannan kuma ake allah zai je ɗawafi daga nan wuce wajen kabarin annabi a ah, wallan mutane yawa suka ji ni zai yi da kabarin ni zai yi wajen da ke wannan da amma wannan zai je Dubai ne akwai zai ga mata waɗanda ba su da hijabi ah, a yi daidai ai wannan daidai ne zai je kaza hotel ne don haka mu ji tsoron Allah mu gaska kan mu ga maganganu wanda bai yi aikin da ya kamata ya yi ba kuma wani ya yi sai ya kama shi da kuskure ya dinga maganganu da basu dace ba abu na uku kafin mu shiga tafsiri wanda shi zan rufe da shi shine maganar taimakawa tana da matukan muhimmanci a taimaka mu waɗanda ba su da watan Ramabana watan taimako ne watan Ramabana watan aba wanda baya da ne watan Ramabana watan sadaka ne ana ninninka sadaka a cikin watan Ramabana. hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi abdullah ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi baiwan mutane ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da baiwa ce ta fi yawa shine lokacin watan ramadan lokacin da yake haduwa da mala'ika jibril su karanta alqur'ani su yi mudarasa alqur'ani Ya ce, wannan lokacin baiwa annabi salasalam ta fi iska wanda aka sako ya sako iska zai samu mai rai da marar rai da babba da karami da musulmi da kafiri da na tsaye da na zaune kowa iska samu yake haka kyautar annabi take cikin ramadana za haka mu yawaita kyauta mu yawaita sadaka mu yawaita taimako in za ka taimako ka fara da ɗan uwanka na jini su ya kamata ka taimaka ma ka taimaka ma makwabtanka sannan taimako ya haɗe sauran jama'an musulmi kuma a nan sai mu ce alhamdulillahi tun watan ramadana bai kare ba bana a farkon ramadana zan taimaka ma zan yabi mutane da yawa da yawa a 2020 da 2021 mutane an taimaka da yawa gwamnatin tarayya ta aiko abinci an raba ma jama'a gwamnatin jiha ta ba da abinci an taimaka ma jama'a masu kuɗi sun ba da buhuwan shinkafa an raba ma jama'a NGOs sun raba ma jama'a al-Yatim Charity Foundation kawai da nake shugabanci mutum family dubu ta taimaka ma da abinci shekar da ta wuce akwai irin ta da yawa a jihar Sokoto wanda an taimaki mutane da abinci haka mutane sun yi waɗanda suka yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara mu su albarka Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa taimakawa amma akwai masu kuɗi da yawa da ba su taimaka ba akwai jami'an gwamnati da yawa da ba su taimaka ba haka su ma su ji tsoron Allah wannan azumin a su taimaka su fi suwa a taimaka ma jama'a su tambayi wanda suka yi taimako waccan shekara dukiyarsu ta rage ko karuwa ta yi albarka take karawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun mala'ika duke saukowa daga sama daya yana cewa Allahumma aqi munfiqan salafa Allah jumme ciyarwa Allah ka bashi ka kara mai daya yana cewa Allahumma fi mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike Allah ka aiko mai mugun mugunyar kaddara Allah gobara Allah haɗari, Allah Allah dukiyar ta lalace Allah hasara zaka ku taimaka ma jama'a ku taimaka ku ba da sadaka fi sabilillahi sai duke ku ta ƙara albarka Daka wallahi abin da muka gani na taimako 2020 da 2021 mun yaba kwarai da gaske masu kuɗi da yawa sun taimaka gwamnati ta taimaka fatan mu a ninninka a ƙara ba talakawa har yanzu kasan wannan matsalar da ake samu wa'anda ba su cincinta an sa taimako ba su suke an shi taimako kamata ya yi in wane mai kuɗi a unguwarku ya ba da buhu goma wane ya ba da buhu biyar kai da kake iya ba da buhu ɗaya ka bayar ba ka iya ba da buhu ɗaya kana da ƙarfin kabu-kabu kana da ƙarfin keke na pep kana da albashin da ya kai dubu goma kana koyarwa islamiyya kana da albashin da ya kai dubu goma sha takwas to don allah ka bar wannan taimako a ba wa can tsohuwar da aka ban marayu ka ban wannan taimako a ba wancan tsohon da ya yi lebaranci yanzu ya tsoho bai iya lebaranci kai ba kana da ƙarfin ya ɗaukar bulo ba ke da kamata ka je gugoriyon an sa taimako ba matsalar da muke ta samu kenan a yi taimako a kawo a unguwa a ce za a taimaka ma mutum ɗari sai wani ya zo da mota sai a 2020 wani da ya zo cikin wani wuri da nake raba abinci ya ban mamaki ya zo da irin kiɗin mota yana haka kaga ai kuri ne ka dinga raba mota amma yana bala'i kwano da ya ne ake rabawa fa unguwar su Allah ɗaya sai ka gidan marayu unguwarsu Allah ɗaya sai iyakar gidan tso tsahi da ba su da abin nan amma ya zo da kiɗin mota yana abin nan yana ta kokowa yana su wallahi sai an ba su kaga wannan ba daidai ba ne. inda talauci level level ne darakat ne akwai wanda ya fi kowa talauci akwai wanda ya ɗaga shi akwai sama sama akwai to kamata yi kai a mana na ƙasa su fara ji idan suka ƙoshi kai idan kana da kwano ɗaya na shinkafa sai ka ban wanda bai da kwano ɗaya na shinkafa idan kana da ƙarfin tafiya ka nemo ka ban wanda bai da ƙarfin tafiya ya nemo sai ya samu wannan sadaka in kai yi haka kai ma ka taimaka yanzu mu ji sahabban manzon Allah sallallahu magabatan mu ko da yaushe muna bada misali da su a zo yaki wajen jihadi fi sabilillahi mutum ya faɗi ya ji rauni a kawo mai kohin ruwa ya sha ya ce wancan an uwana ya fi ni bukata ta yi aje a kai mai ya ce wancan ya fi ni aje ko da aka yi wa na ƙarshe ya mutu ko da ake dawa na biyu ya mutu haka aka ko da aka da duk sun mutu akan wannan kofin na ruwa kai wannan shinkafa in ko ya rike ne ba za ka mutu ba wannan ramadana kaga kai baka bukata baka da wajen bukata zaka mu yanzu duk wanda ka je yana kukan talauci to mawadaci ne sosai ya hada da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofin ruwa ɗaya akan shi ya mutu wancan ya mutu sabai da yawa sun mutu suna jin kishin ruwa kan yanzu aka da wannan babu yadda za a yi in baka samu fiya wata ba za ka samu na famfo ko na bohol ko na rijiya ko na ruwan kwata ma kai kana samu a lokacin su ko ruwan kwata ba su samu ruwa tsananin wahala suke bire ba a ce cikinta ake jefa in mace ta yi haila raggan haila cikinta ake jefawa irin ruwan kwatar kenan da suke amfani da su amma yanzu mutane na cikin gwargwado suna da ƙarfin nema suna da zaka don Allah in an kawo taimako a yi haƙuri a bari wannan taimakon ya kai ga waɗanda suke bukata tai sai ya kasance alheri ya haɗe ga al'umma muna roƙo Allah ya ƙara tabbatar muna da alheri ne Allah ya ƙara tabbatar muna da tsaro a wannan ƙasa Allah ya ba mu shi muna buƙatar tsaro fatan mu jama'a za su yi ta addu'a cewa Allah ya tabbatar da tsaro a wanki zuciya a saurari tafsirin alƙur'ani da ake ayi ayyuka na ibada a kowace shekara mun saba tafsiri da alaramma tayabri kuma bana an yi posting ɗin shi a kogi don haka bana ba za mu kasance tare da shi ba haka yanayin duniya yake ana kan samu canji ko da yaushe kuma canji shi ne tabbas wani lokaci ma mai tafsirin ba za a yi da shi ba wani lokaci ma rasuwa za a yi wani lokaci kai ne ba za a yi da kai ba yanzu masallacin da muke tafsiri ga yana under construction kun ga inda muke tafsiri bana a wannan temporary wuri don haka haka rayuwa take kawai duk canji ya zo kawai ka karbi canji a ita tafiya canji a rayuwa shi ne tabbas abin nan da ka saba gani sai ka waye gari baka gan shi ba wanda ya saba ganin mahaifa ne sai ya waye gari babu su wanda ya saba ganin mijinta saba ganin mijinta sai gari babu shi wanda ya saba ganin mata tai haka rayuwa take tabbas wanda ya saba da samu sai ya waye gari babu za ka yau muna tare da alaran ma Abdullahi insha Allah a lokaci mai yawa da shi zamu yi tafsiri a cikin wannan azumin da yadda Allah muna roƙon Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya sa saboda shi muke yi Allah ya bamu ikhlasi a azumin da ya wuce mun kare a suratul qasas mun tsaya a suwatul qasas ƙarshen karshen suratul a wannan shekarar za mu tashi farkon suwatul an kabot rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alif الناس أن يتركوا أن يقولوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد hmm. فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون insha Allah ko bana ma tasiri mu zai mai da hankali game da contemporary issues su abubuwa wadanda su ake bukata a wannan zamani misali kun ga Qur'ani shafin dumne shi Qur'ani ya kunshi da ake bukata shekara 1400 suka wuce har zuwa yanzu da wasu dubu da za a yi in duniya za ta kai wannan lokacin akwai wasu abubuwa daga ba'a ba mu sani ba wanda sai nan gaba za a dinga fassara wasu ayoyin Qur'ani a ce su ake nufi akwai wasu abubuwa da sun wuce a baya waɗanda yanzu mu ba mu bukata su amma Qur'ani yi maganar su don shi a Qur'ani in mun kawo da kuma duk inda nake karance karance in mun kawo irin hukunce hukuncin bayi sai mu karanta da sauyi mu wuce saboda yanzu ba mu da bukatar su a hajji in mun kawo irin abin da ke magana game da game da farauta farauta musamman aya gare ta cikin alkur'ani wa idza halaltum fasfaru amma yanzu da shak nasiruddin albani yayi littafi a game da hajji na jabir da shak bin baz yayi littafi da shak usaimin uh, suka yi littafi game da aikin hajji babu wanda ya kawo magana farauta sau da ka tara mutane za su je ake haji ka ce wanda ya farautar barewa ya ba da tunkiya wanda ya farauta ɓata maka ka lokaci kake yi ta ina za su samu farauta inda ba yan sanda za su farauta ba da jirgi ya tashi da garin su sai madina ko jidda wannan ya ci garin ku zama jirgi don haka magana farauta gaba ɗaya yanzu tsallake ta ake kawai ba buƙatar ta yanzu amma akwai buƙatar ta an yi lokacin da ake buƙatar ta gaba zai yiwu a koma ana buƙatar ta shine hikima na ƙur'ani amma yanzu wasu abubuwa ake bukata wanda ke cikin jirgin sama ya zai sallah irin su ake bukata a wannan lokaci wanda ya kama tren daga Abuja zuwa Kaduna ya zai sallah idan magariba ta yi irin wa'in abubuwa ake bukata yanzu kuma dukkanin su Qur'ani da hadisan manzo Allah sun yi magana kansu su Zaka ako da yaushe a tafsiranmu muna ba da muhimmanci ne ga wasu abubuwa da suka shafi zamanin da ake ciki da ikon Allah da yarda shi irin wa'in abubuwan tare da fatawar manya-manyan malamai na duniya su za mu baiwa muhimmanci a tafsirin wannan shekara suratul ankabut sura ce wadda aka saukan makka a kan ƙauni mafi inganci na malamai malaman tafsiri suna da maganganu guda uku game da suratul ankabut mafi yawansu su suna akan sura ce ta makka kuma za mu karanta ayoyin suna nuna sura ce ta makka imam al-qurtubi ya ce akwai riwaya daga abdullah ibn abbas da qatada da suke cewa sura ce ta madina madina aka saukar da ita akwai kauli na uku mai cewa ayoyi goma na farko an saukar da su a madina ne amma sauranta an saukar da su a makka ne idan muka ji siyakin ayat surat za mu ga ta muna kama da suwoyin da suka wuce muna suratul namdi, suratul qasas suwoyin da surori ne na makka wanda yake suna tabbatar da tauhidi ne wannan surat cikin abin da take kamar sauran surorin makka tana tabbatar da tauhidi ne Ayoyin ayoyinta tara ne tana kokarin tabbatar da ba wanda ya cincinta a bauta mu da gaskiya sai Allah watan directly ko indirectly tauhidi take koyarwa ko dai kwata kwata ta nuna ma a bauta ma Allah ko kuma ta baka wani misali da zaka gane Allah sai ka haka fa zaka wannan lamarin Allah ne ka gane Allah ta hanyar ayyuka ne sannan abin da take karantarwa bayan wannan wanda shi ta kunsa shine tana koyar da jarabawa a rayuwa wannan surar ɗan adam yana buƙatar ta tana goyar da cewa rayuwa tana tafiya kuri at ala kadarin wa anta turiduha safwan min al aqdari wal aqdari rayuwan nan an an gine ta ne akan tuntube an gine ta ne akan baka da lafiya an gina ta ne akan ka sau kaya ka fadi an gina ta ne akan wajen aiki albashi ya yi dine ko a ƙi samun albashi ko a kore ka da wajen aiki rayuwar nan ta ginu ne akan ka daɗe ba ka samu haihuwa ba ko in ka samu haihuwa Allah ya karɓi abin da aka samu rayuwar nan ta ginu ne akan iyayenka da ka saba da su wata a ce maka sorar su rayuwar nan ta ginu ne akan fitina da jarabawa da bala'i haka wannan surar ta zo ta koya muna don shi ayoyi goma sha uku na farkon surar kamar muƙaddima ne su kwata-kwata suke faɗin wannan abin sannan sauran ayoyin sai su ba mu kisa annabi ibrahim annabi nuhu alaihi salam shi ma cewa ya sha jarabawa a rayuwa su ba mu kisa annabi ibrahim alaihi salam cewa shi ma ya sha jarabawa a rayuwa su ba mu kisa annabi shu'aibu alaihi salam cewa shi ma ya sha wahala a rayuwa ya ba mu kisa adawa da samudawa a ba mu kisa annabi musa alaihi salam duk domin a nuna muna ibtila'i ne rayuwa kuma wannan ibtila'i din wannan sura ta zo kam ta nuna muna mumini yake samu kamar da hausawa ke cewa kaddara mumini take ci in ta ci kafiri ta baki haka hausa cewa ko haka hausa cewa to wannan sura ta zo ta karantar da wannan cewa mutane ba za su ce sun yi imani ba face sai an jarabce su zaka in ka ga jarabawa kana sallah kana qiyamul laili kuma wannan sura daidai take da wannan lokacin kamar da kowace sura Qur'ani daidai take da wannan lokaci muna shan tambaya mallan nayi addu'a nayi addu'a mallan gogodo ina zuwa masallaci gogodo abdul habib da akirin da ni ake wata tsohuwar ta zo gidana tana ban tausayi sosai cewa ɗanta gogodo yana kaza yana kaza yana kaza amma duk inda ya sa hannu ne kuma sai abu ya lalace zaka tana ganin tun da yana azumi alhamis da akarim tun da yana qiyamul laili tun da yana zuwa makaranta ke bai kamata ya samu jarabawa ba ita kuma wannan sura ta zo ta gaya mana cewa gwargwadon da ka samu jarabawar gwargwadon da Allah ke ɗaukaka darajar ka ta so ta nuna mana cewa ana samun jarabawa sai dai wal aqibatu lil muttaqina ƙarshen ƙwarai na masu tsoron Allah ne zai yi a jaraba idan mai gaskiya ya faɗa da marar gaskiya ba dole bane mai gaskiya ya yi kaye yau amma in a kwana a tashi sai kowa ya gane ashe tun daga ran farko mai gaskiya ne ya kaye mu ne ba mu gani ba ne dole gaskiyar mai gaskiya sai ta fito yana cikin abin da wannan surar take koya muna saboda koya muna tauhidi da take ake ce mata suratul ankabut saboda a cikin ta Allah ya bada misalin shirka da Allah da masu shirka da Allah masalul ladina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhana albuyuti labaytul ankabuti law kanu ya'lamun Allah ya buga misali da gidan gizo gizo don shi aka kira surar da da suratul suratul ankabut بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم wannan sun sha wuce mutunsa da muka fara tafsiri mun fara da tafsirin suratul kahfi sun wuce mu a suratul kahfi sun wuce mu a suratul baha sun wuce mu a suratul namli sun wuce mu a suratul qasas dukkan shi mun zo abinda muke cewa Allah shi ya san abinda yake nufi da ma'anar su wayannan harufan da afarkun surori dukkanin malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa Allah ya san ma'anar su wannan bai hana wasu su su shiga cikin tattaunawa ba su shiga cikin cewa suna ganin kaza ne suna ganin kaza ne amma in duk sun gama to za su ce Allah dai shi ya san ma'ana ta misali zan ba ku yanzu farko suratul baqara da za a fara da alif lam mim zalikal kitabu idan malaman tafsiri suka zo suna magana alif lam mim wasu suka ce kaza yake nufi wasu suka ce kaza yake nufi wasu suka ce kaza yake nufi da karshe duka sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah dai ya san abin da yake nufi amma zo zalikar kitabu ba su saɓan ta ƙwar'ani ake nufi sun gane ko to shi ne wannan muhkamat wannan mutashabihat zaka alif lamin innan ko sun faɗi ba su cewa lallai haka ake nufi tsakanin zalikar kitabu suna cewa ƙwar'ani ake nufi da shi shi wannan ba su saɓani ba su kai da kawo akan haka an ka diba waɗannan haruffan cikin mafi kyawun tafsiri da aka yi musu da ishara da aka yi musu shine cewa haruffa dai ne waɗannan a harshen larabci wanda ta fara da alif lam alif bai da ma'ana a harshen larabci lamun bai da ma'ana a harshen larabci mimun bai da ma'ana da harshen larabci zaka me yake nufi ya ku mushrikan makka da aka ce ku kawo irin wannan qur'anin kuka kasa aka ce ku kawo suwari guda goma kuka kasa aka ce ku kawo sura ɗaya kuka kasa wannan qur'anin ba komai bane da alif lam mim ya fara wa'annan harfan da kuka sani zaka yanzu ku je ku kawo iri ne ga alif ne aka hada da lamun da mimun duk ku diba wa'annan harufa ne don shi in ka diba waɗannan surorin da ke farawa duk surar da ka fara da su to ayoyin da ta za su zo da ambaton alkur'ani alif lam zalikal kitabu la raiba fihi alif Allahu la ilaha illa huwa al nazzala alaykal kitab suratul al kenan alif lam tilka ayatul kitabi alhakim hakim tilka ayatul kitabil hakim suratu yunus alif lam mim ra tilka ayatul kitabil hakim suratu suratu yusuf haka zaka gani su hamim tanzilul kitabi min allahil azizil hakim hamim wal kitabil mubin haka zaka dinga ganin su dukkanin su bayan an ambace su sai ambaci qur'ani a ce wannan littafin dai domin ku gane wani lokaci ba qur'ani ake ambato ba abinda qur'anin ya kunsa ake ambato kamar nan yanzu alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun imani ana imani ne da littafi mutane ba san imani ba sai aka sauka sama annabi sallallahu alaihi wasallama littafi zaka wa'annan harufa ana kawo su ne farkon surori domin su nuna malarabawa cewa wannan qur'ani ba da wani abu aka yi shi ba da wa'annan harufan aka yi shi in kuna gani ba daga inda Allah yake ba to kuma mutane ne ku haɗu dukkanin ku kawo iri ne wanda yake wannan tahaddi ne wanda kuma ba za su iya ba ba su iya ba na baya ba kuma ba za su iya ba har ƙarshen duniya Allah ya ce a hasiban nasu an yi ku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun a hasiban nasu shi yanzu mutane suna tsammani suna tunane suna tsammani an yi cewa ku a basu an ya kulu amanna kawai su ce mun yi imani wahum la yuftanuna ba a fitine su ba ai ba zai yi ba ba zai yi abin mutane ba haka ɗai su ce sun yi imani alhali ba a fitine su ba dole sai an fitine su don haka Allah ya fitini mutanen da aggabanin su Allah ce wala nan nan alladhina min ƙablihim haƙiƙa mun fitini mutanen da aggabanin su an yi annabawa kafin annabi sallallahu shi ne cika cikamakin annabawa an yi manzanni kafin shi an aiko musu mutane an saka musu littafai dukkanin su sai da Allah ya jarabce su dukkanin su sai da Allah ya fitine su shine wala qad fatanna ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaku lalle Allah zai bayyanar da wayanda suka yi gaskiya da imanin su su za su tabbata akan aikin kwarai su za su tabbata akan imani ko da dane ya rasu ko da mata ce ta rasu ko da mijinta ya rasu ko da ya rasa abinci ko da ya rasa aiki ne zai tabbata akan bauta ma Allah Allah ya ce wala alamanna Allahu alladhina wala karfatanna alladhina min qablihim fala alamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya alamanna kuma Allah zai san wa'anda yake ƙarya suke yi wanda ba imani ne don Allah yake imani ba da wata musiba ta same shi da wata musiba ta same shi sai ya koma ga wani Allah wani sai ya koma wajen boka akwai mutane yau da suke da raunin imani idan ka ji wahala gidan miji sai da ce wallahi ban saba zuwa wajen boka ba amma wahala ta sani je to da suwa ake a wannan ayar kada wata wahala da jarabawa ta sa je gidan boka kada wata wahala da jarabawa ta sa ki samun sallar jami'i kada wata wahala da jarabawa ta sa ki samun sallah cikin lokaci kada wata wahala da jarabawa ta ana ta zuwa makaranta ita jarabawa dole ce Allah ya ce am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا a cikin bakar halakka cewa mu hasibtu man tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum an يأتكم مثل الذين خلقوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أشكر سورة آل عمران أن لك جاء أنها سبت من الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم wato duk wa'annan ayoyin suna ba sahabbai tasliya ne suna ba sahabbai haƙuri ne na cewa duk abin da ya same ku na masiba da bala'i ya samu inda aka gabanin ku shi imani haka yake tafiya imamu sha'abi ya ce kamar da imamu al-qurtubi ya kawo cikin tafsiri ne yace nazala muftatahu hadhihi surati farkon wannan surar ya sauka ne wa'annan ayoyin na jarabawa ya sauka ne fi munafin kanu bi makkata minal muslimina da wasu musulmi da an makka ba su hijira ba farkon hijira فكتب إليهم أصحاب النبي صلى wa عليه وسلم من الحديبية sai wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka hito hijira suna wajen hudaybiya tun ma basu kai madina ba sai suka rubuta mu waancan da basu fito ba suka rubuta muna musu annahu la yuqbalu minkum ikrahu al-islam hatta tuhajiru cewa Allah ba zai karbi musuluncin ku ba da kuke fadin cewa kun musulunta sai kun yi hijira fa kharaju sai waɗancan mutanen da an maka sai suka fito zuwa hijira fa asba'ahumul mushrikuna sai mushrikai suka biyo su da azaba suka biyo su domin su kama su fa azawu sai suka cutar da su bayan sun cutar da su fa nazalat fa nazalat fihim hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauka alif lam min ahsiban nasu an yutraku sai Allah ce kuna tsammani a bakku kun yi imani kun ce za ku yi hijira amma ga waɗannan mutanen sun fitine ku ah, faminhum man kutila sai mushrikin nan suka ba su wahala wannan ayat ta sauka fa nazala fihi ma bil aya fa qalu suka ce nakhruju duk da haka zamu fita fa in ana ahadun qatalnahu idan wani ya biyo mu cikin mutanen makka to zamu yaƙe shi zamu yi jihadi da shi fa atba'uhum al mushrikuna fa qataluhu mushrikai suka bi su suka yaƙe su bayan an yi na farko fa minhum man qutila cikin akwai wanda aka kashe wa minhum man naja cikin akwai wanda ya tsira فنزل فيهم في الله يقوم سوكدا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم في الله سوكدا وانا آية هنا تبتد سوء أكان akan hakuri akan cewa ana fitinan mutane addinin musulunci ya zo ne domin a fitini waɗanda suka ce sun yi imani sai an sa karfe wuta ake gane nagartar shi sai an samu turaren wuta-wuta ake bambanci tsakanin turaren wuta da icce kawai in ka ɗauko turaren wuta kawai ka aje ka ɗauko wani icce iri ne ka aje kowa zai yi kuri kila ma icce zai nuna ya fi karfi amma ana kunna musu turaren wuta a lokacin za a gane wanne ke amfani Ban da wuta ba a gane turaren wuta yana da amfani iccen turare amfanin shi ba zai fito ba haka Allah yake wa muminai annabawa da suka wuce annabawan Allah an fitine su wani annabi a fiye shi da rashin lafiya kamar annabi ayuba ya yi fama da rashin lafiya ta jiki wani annabi kamar annabi ibrahim sai ya kai shekara tamanin a ce ya yi kaciya a jarabce shi da ya yanka ɗanɗan shi don shi za a ba mu labarin shi a cikin wannan sura wani annabi annabi nuhu Allah ya jarabce shi da ya zo cikin mutane ya yi shekara dubu ba shekara hamsin yana kiran su zuwa ga imani su bijire mai iya da jikoki kowa ya dinga wani wannan tsohon ne kakannin suka muna wasiya kada mu yadda da abin da yake faɗi kaga wannan fitina ce wannan musiba ce wani annabi a jarabce shi da mutane ne su yanka shi wani annabi mutane ne su je kashe shi kamar annabi isa alayhi salam sai Allah ya doke shi annabi musa mutanen shi Allah ya jarabce shi suka ba shi azaba gidan fir'auna aka wahalar da shi ya yi hijira ya je madiyana ya wahala aka jarabce shi wajen neman aure yayi shekara goma ya gawo inda fir'auna fir'auna suka ji gaba da azabtar da su bani isra'ila mun karanta a baya sotun ƙasar suka imani da shi ya fita da su kuma Allah ya garabce shi da su suka dinga bijire mai suka dinga kauce mai wata rayuwa ita ya fitina ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da tashi da awa. a fitinai da mutanen makka ya yi shekara hamsin da uku bai san wani gari ba sai makka amma ranar tsaka a koye shi a ce nan ne ba zai zauna ciki ba duk abin da ya samu ciki da abin da ya gada da komai da ya dawo maka hijira aka ce mai gidanku da ya dawo maka fatahu makka aka ce mai gidanku za ka sauka ya ce har taraka lana a ƙairun min du ai su aƙilu ba su ban muna gida ba mu da gida makka annabi kasance ko gida ma har shekara hamsin da uku a gari kai ne dan manyan gari ku ne manyan gari amma a kore ka da gari ka fita da gari ka dawo ko gida ba ka da sahabbai ma haka sayyidina abubakar yabbar dukiyar shi sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali falha talha sayyidina sa'ad duk suka bar gidajen suka bar mutane su suka yi hijira sahabban manzon Allah ta je ai su ma aka jarabce su imamu ahmad amma dukkanin su ya kai sunan su ce tajji ko ina ko ina ka ji sunan sahabbai kowa ya samu sunanai dan shi sunan sahabe kullum Allah ya musu alƙawarin aljanna Allah ya musu alƙawarin yantawa daga wuta imamu ahmad ya sha ittila'i da ba a san wani malami da Allah ya jarabta irin Imam Ahmad ba shi Allah ya jarabta da duk abubuwan da ake jarabtar malamai da su malamai ana jarabta su da ɗayan abubuwa guda biyu ko a jarabce su da azabar wani sarki ya yi ta azabtar da su ya yi ta wahalar da su ya yi ta su a gani cewa za su yi haƙuri su ci gaba da bauta ma Allah su ci gaba da faɗin gaskiya ba za su shiga zagi ne ba da zage-zage ba za su shiga yaƙi ne ba da tadda fitina cikin al'umma ba za su shiga ba za su shiga dawowa akan gaskiya su bi ƙarya ba domin su bi shi wasu malamai kuma a jarabce su da fitinar dukiya gwamnati da dinga jawo su ga jiki a dinga ba su kuɗi sai a jarabce su shin za su bar gaskiya su bi wannan gwamnati to imamu ahmad duk nan guda biyu sai da Allah ya jarabce shi da na farko Allah ya jarabce shi da al-ma'mun saki ma'mun ya zo da fitinar cewa alqur'ani halitta ta yi aka yi aka ce duk mallaman duniya sai sun yi fatawa da cewa alqur'ani halitta ta yi aka yi wai saboda me mafi yawan malamai suna cewa saboda akidar mu'tazila ce mamun ya koma ba mu'tazili amma hakiki shine ba ba mu'tazili ya koma ba a'a abin da ya koma dan siyasa ne shine idan sarki yayi magana lokacin Imam Ahmad yace Allah ya yace ayi kaza malamai sun ce Allah ya ce kaza cikin Qur'ani Qur'ani ga abin da Qur'ani yace sai yanzu sarki sai ya dage cewa ce Qur'ani shi ma halitta ce Allah yayi idan aka ce Qur'ani halitta ce aka yi idan sarki ya ce kaza aka ce ƙwarani sai sarki ya ce ƙwarani halitta ce aka yi a sarki ma halitta ce aka yi zaka halitta Allah ce tace ai kaza wata halitta Allah ta ce ai kaza wannan sarkin sa aka yi ta azabtar da Imam Ahmad aka yi ta fitinatar da shi akan ya ba aqida ta ta ƙwarai akan ya bar cewa alƙur'ani halitta ta Allah yayi ya dawo a harkar ci bacci Qur'ani magana Allah ce ya dawo ya ce Qur'ani halitta ta aka yi Imam Ahmad ya kiyarda da haka sarki ma'amun ya mutu akan wannan aƙidar bayan shi sarki mai bi mai almutasin billahi ya taso kane dai shi ma ya ci gaba da wannan aƙidar ya sa aka baiwa imamu ahmad wahala aka azabtar da shi aka yi mai buloli idan aka wa imamu ahmad bulala idan ya farfado sai ya ce akwai gashin annabi tare da ni sai ya yi Allah Allah Allah ya sa gashin annabi bai tafiya kai ba saboda yana halatta aika barruki da gashin annabi imamu ahmad da gashin annabi a cikin zane ne yana ɗaure da gashin annabi yi mai buloli ya su mai farfado sai ya ga cewa wannan gashin annabi yana nan ko wannan gashin annabi baya nan haka wannan sarkin yayi azabtar da imamu ahmad al mutasin billahi har ya rasu alwasiqu billahi dan an shi ya taho shi ma ya ci gaba da azabtar da imamu ahmad ya ce ya yanki da Allah ko wani sai ya zage takobi ya ce a je a kawo mai imamu ahmad duk wanda ya kawo mai imamu ahmad in imamu amal wallahi sai ya yanke shi da kai ne zai yanke shi imamu Muhammad ya durkusa ya ce ya Allah bawanka ka ba shi mulki Ya yi jara'a ya Allah ka yi min iyaka da waɗannan bayan naka ya Allah kada ka haɗa fuskata da wannan sarki mamu ko da aka wayo gari a ce ya kwanta lafiya lawa tashi ya mutu kawai ba san da ya mutu addu'a imamu ahmad ta kama shi sai da aka yi waɗanda sarakunan guda uku suka ba shi wa'ala, shekara ta yi uku mutane talatin da wani abu a cikin gidan kurkuku kurkukun da mutum da ya tashi tsaye aka wa'al da shi mai duhu mai kunci aka ce kawai abin da ake so ka ce ma mutane kawai ƙor'ani halitta Allah ne ma Muhammad ya kiyarda bayan waɗanda duk sun halaka sai Allah ya kawo wani sarki ya al-mutawakkil ala Allah shi kuma ahlus sunna ne ya so Imamu Ahmad ya jawo imamu ahmad ga jiki ya ce ma imamu ahmad yanzu za ka dinga koyar da 'ya'yana domin a koya musu aƙidar ahlus suna ya ce ba na koyar da 'ya'yan sarki jama'a ke koyarwa gaba ɗaya ya ƙi yadda da wannan fitina ya yi ba shi kuɗi ya ce ba ni karɓa wata an kama imamu ahmad kuɗi a gida da yawa yana cikin talauci ƴaƴa suka ce kai kai yi fatawa cewa yana halatta in sarki ya ba da kuɗi a karɓa don ni za a kawo ba karɓa ba ya ce amma na ce wajibi ne a karɓa ai ban ce wajibi ba ne ta ɗaya ne halas ne ni kuma ba ne bukata ya ce a mai san mai abu a ji a gaya ma sarki sarki mutoci Allah ya zo ya hasala da imamu Ahmad cewa juyin mulki kake so ka yi mini ya ce bayan gaya maka ƙila ta ba ta halasta min in yi maka juyin mulki aƙida ta tana halasta min biyayya ga sarakuna wasu su zo su ce mai ka zo mu haɗa kai a je a yi ma wannan farkin domin imamu ahmad idan ya yi bore sai sarki ya fito ya ce jama'a imamu ahmad yana nan lafiyar shi kalau yana cikin kwanciyar hankali domin idan jama'a suka yi bore saboda soyayyar da Allah ya kasa imamu ahmad za su iya wa sarki bore amma imamu ahmad ya ce musu a kada a yi masa sarki bore baya halatta za a zub da jinin mutane za a kashe wasu ba su ji ba su gani ba za a rufe masallatai za a rufe wurin karatu ku dai dage kun to wannan ita ce fitina ita ce bala'i ga Allah ke daraba muminai da Imam Ahmad yayi hakuri sai ya zama mai ke zan Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a duk inda aka ambace sai a ce mai Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a Allah ya sa mai ambato kyakkyawa a waɗanda suka zo a waɗanda suka zo baya to shine wala qad fatanna ladina min qablihim hakika mun fitini waɗanda aka kafin su kafin ku sahabbai kafin ku wannan al'umma waɗanda suka zo kafin ku mun fitine su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lallai Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya wala mannan al-kadhibina Allah zai bayyanar da waɗanda suke maƙaryata ne idan alima ta zo ko ya alamu ta zo ga Allah to Allah zai bayyana suwa domin Allah shi dama ya riga ya san abinda ya kasance da abin da bai kasance ba ibnu kasir yake cewa wallahu subhanahu wataala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance da wanda bai kasance ba da wanda ba zai kasance ba inda ya kasance ya zai kasance kai ne yanzu da annan sakwato, inda china za a yanka Allah ya san wace unguwa za ka zauna zaunawa kaga ba aika china ba ko kuma ba za a aika china ba amma Allah ya san in an yi ka china ko inda america kake daga gidan ku nan Allah ya san da nan za ka zaunawa inda inugu Allah ya yi ka da Allah ya san inda za ka zauna ba inugu Allah ya ce walau ruhu adu limanuhu annu haka Allah ya ce ma mushrikan makka ya an je lahira kahirai sun ce rabbir ji'un Allah a maida mu la'alli amal salihan ko da zan yi aikin kwarai sai Allah ce ko da an mace su irin abin da za su yi kenan kaga ba za a mace su ba amma Allah ya san abin da ba a yi ba in an yi ya zai kasance saboda haka in Allah ya ce wala ya alaman nan ba Allah zai sani ba Allah ya ga ya sani amma Allah zai bayyana wasu malamai suka ce ilimin Allah kashi biyu ne akwai ilimi ne na tun azal wanda ya sani akwai ilimi ne wanda yake kama mutum da shi wanda sai yayi aiki da shi yanzu in Allah ya sani tun tuni cewa zaka sha giya Allah ba zai kama ka ba sai da ka sha giya da wannan ilmin na ka sha giya wanda shi Allah ya bayyana suwa kowa ya sani da shi Allah da shi Allah yake kama ka shine wala qad fatanna alladhina min qablihim shine ibnu kasir yace Allah ya san abin da ya kasance da wanda bai kasance ba in ya kasance ya zai kasancewa wa hadha mujma'un alaihi inda immati ahli sunnati wal jamaa wannan duk malaman ahlus sunnati wal jamaa sun yi ijma'i akan haka Zaka yin Allah ya ce zai san abin da yake ne zai bayyana kowa ya sani domin in fitina ta zo sai a bayyana a gane wannan ne muminin kwarai wannan ne munafiki wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lalle Allah zai bayyanar da wa'inda suka yi gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin kuma Allah zai bayyanar da wa'inda suke makayyata ne wa'inda sun ji wahala yanzu za su ba addini yanzu za su kama za su kama dama ko hagu wanda yake ba daidai bane ga alama ne ya kamata mu tsaya mun yi kusan awa daya mu san ko akwai tambaya da aka rubuto sai mu ansa ta abinda muka faɗi Allah ya bamu ladan shi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu gobe insha Allah za mu tashi aya ta uku am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna faddal hmm. sai mu ci anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mu Allah ya shafe shi cikin littafan mu subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah